الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا قوة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المسلمين المتمسكين بسنته لا يمكن أقوى مسلمين منا ومنا زيتوا الخير تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cike da farin cikin haɗuwa a wannan wuri mai albarka masallaci masallaci na na anas bin malik a nan birnin bauchi a yau ashirin da hudu ga watan zulfada shekara dubu da ɗari da bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin bakwai ga watan takwas na shekara ta dubu da goma sha shida miladiya muna na a cikin karatunmu daga cikin wannan littafi na fikihu mai albarka wato inda fiqhi na shahararren malamin nan daga cikin shugabannin magabata alimam ibn kudama al-maqdisi Allah ya ƙara rahama a gare shi mun yi karatu har zuwa babin wato fada'ul haja babin da yake koyar da mu na duba da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci dangane da abubuwan da ake yi da yadda ake yi wato a cikin bayan gida wannan babin kuma da yau za mu karanta shi ne. babin alola bayan an kammala tsarki sai a yi alola kafin a je ga sallah wannan babu shi ne babin nuzul wannan darasi kuma shi ne darasi na takwas bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصدق رحمه الله باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ نوى ثم يقول بسم الله ويغفر كفيه ثلاثه ثم يتمضمض ويستجيب هلاكا يجمع بينهما بغرفة أو هلاك ثم يغسل وجهه ثلاثة من منازل على الرقم إلى من حذر من البنيين والثمر والصولة ومن الكون إلى الكون آخر ويقلل لحيته إن كانت خفيفة وإن كانت تطف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى الكرسبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل ثم يفتح رأسه مع القرنين يفتح بيديه من مقدمه ثم يدبرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل ويقلل أصابعه ويقلل أصابعهما ثم يرفع ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما قبل الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسله من حتى حتى ينسف ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستمتاع إلا أن يكون صائما وتفريغ اللحية والاراضي ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل الأياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف بالماء ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالزواج عند كل صلاة ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج بارك الله فيك malam ya ce babu mutu. wato babi akan alola la fi hulhudu wa la ghayruhu min alibadati illa an yau alola ko wani daga cikin ibadoji ba ta iya inganta face sai mutum ya yi niyyar su bi kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innamal a'malu binniyat iyaka ayyuka suna tare da su wa innama li kulli imri'in ma nawa kuma iyaka kowane mutum iya abin da yake samu shine abin da ya niyya ثم يقول بسم الله sannan sai mutum ya ce bismillahi wa ya gasilu da talatan sai ya wanke tafukanta da uku sun ya ta mazmazu sannan sai ya kurkure bakinsa wa ya tanshiku kuma ya shaƙa hancinsa yana mai facewa talatan da uku ya na ha bi garfatin wahidatin autala zai hada tsakanin su duka guda uku da kurkure bakin da shaƙa ruwa a hancin da facewan zai hada su wajen kamfata ruwa ɗaya ko kuma kamfata guda uku kuma ya tafi waje hagu talata sannan sai ya wanke fuskar ta sau min manabiti sha'arin ra'si ila man hadara min al zai haɗa wajen wanke fuskar nan tun daga matsirar gashin kansa ila man hadara min al har zuwa abin da ya gangaro daga gefen gemunsa guda biyu wazzakani da kuma haɓarta tulan a wajen tsayi wasu nutsan ba haka yake ba ko to haka ya kamata ku gyara ku rubuta wa min al-kununi ila al-kununi arban shi ma ku gyara abin da yake cikin nutsan ku in ba daidai bane wa min al-kununi ila al-kununi sannan kuma ya wanke tsakanin kunne zuwa kunne arban a wajen fadi wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kasifa kuma zai tsefe gemunsa idan gemun nan nasa mai kauri ne wa in kana tasiful basharata lazimahu ghasluha amma idan gemunsa ya zamo wato ba mai kauri ba ne ta yadda har ana ganin fatar ta daga cikin gashin lazimahu ghasluha to dole sai ya wanke gemu tare da fatar fuska sun ya ga silu ya dai ilal mirfaqai sannan sai ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyinsu salatan tabuku wa yudkhilu huma fil ghasli kuma zai shigar da gwiwar hannun a wajen wankewa ثم يمسح ma مع الأذنين sannan sai ya shafa kansa tare da kunnuwarsa biyu ga yadda zai yi yabda'u biya dai min muqaddamihi zai fara ne da hannayensa guda biyu da ya hada min muqaddamihi daga farkon kansa thumma ma ila qafahu sannan sai tafiyar da hannayen nasa har zuwa ƙeyarsa thumma ma ila muqaddamihi sannan sai ya dawo da hannayen nasa biyu wajen shafa zuwa farkon kansa ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثه sannan sai ya wanke ƙafafunsa guda biyu zuwa idan sawunsa guda biyu sau uku wa yudkhiluhu ma fil kalbi kuma zai shigar da su idan sawun a wajen wankewa wa yukhallilu asabi'ahuma kuma zai tsefe yatsun kafar guda biyu sun bayar fa'u na bara hu sama malam ya ce sai kuma mutum ya tsaga idansa zuwa sama fa ya kulu sai yace ce ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan mutum ya والواجب من ذلك النية abin da yake wajibi daga cikin abin da muka faɗa na alola ga sunan na farko aliyya niyya wajibi ne wal ghaslu marratan wahida wal ghaslu marratan marra sannan wankewa ɗai ɗaya din nan ita ma farilla ce ma kalal ne, amma banda wankewa na tafuka guda biyu su tafuka guda biyu na farkon nan kenan su ban da su su ana so a wanke su da wani wa matsur ra'si kulli sannan shafar kai gaba ɗayan shi ma wajibi ne wa tartibul wudu'i ala ma da farna sannan da jeran ta alwalai a irin yadda muka bai bayani haka mutum zai jera wala yu'akhiru ghasla wudu'in hatta yanshifa alladhi ko yanshafa alladhi qablahu kada mutum ya ko kuma wa Allah a nutsar wurin ku ko kada mutum kuma ya jinkirta wanke wata gaba bayan ya wanke wata ya jinkirta har sai wadda ya wanke ta bushe ana fahimta wal masnunu ga kuma abin da ya zama suna daga cikin abin da muka ambata na farko a tasmiya bismillah din da aka faɗa suna shi. wa kafai kaffaini da wanke tafuka guda biyun nan sunna ne wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshafi da kaiwa makura a wajen kurkure baki da wajen shakar hanci illa an ya kuna sa'iman sai dai in mutum ya zamo mai azumi wa taklilul lihiyati haka kuma da tsefe gemunsa shi ma sunna ne wal asabi da tsefe yatsun hannu suna ne wa masul ne, shafan kunnuwa suna ne wa matsul mayami ne al mayafi da fara wanke gaɓoɓin dama kafin na hagu suna ne wal matsul talatan talata da wanke gaɓoɓi har zuwa sau uku uku ne wa tukrahu ziyadatu alaiha makaruhi ne a ƙara a kan guda uku a wanke sama da uku wal israfu fil ma kuma makaruhi ne wato yin farnan ruwa ko kuma yin amfani da ruwa sama da bukata wa yusallu siwaku kuma sunna ne wato yin aswaki inda ta fami a duk lokacin da wato warin baki ya canza duk lokacin da baki ya canza to sunna ne a yi aswaki wa indal alkiyami min al-nawmi da yayin da aka tashi daga bacci sunna ne yin aswaki wa inda salati da lokacin yin sallah sunna ne yin aswaki da kauli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace laula an ashuqa ala ummati inda ba don kada in matsanta wa al'ummata ba la'amartuhum bisiwa tabbas da sai na umarce su da yin azwaji inda kulli sala a lokacin kowace sallah wa yustahabbu fi sa'iril awqat mustahabbi ne yin azwaji a sauran lokuta illa lis ba'da zawal sai dai ga mai azumi bayan rana ta riga ta yi zawali an ji wannan karatun za mu yi ƙoƙarin daukan wannan babi gaba ɗaya cikin yardar Allah malam ya ce babul wudu wato babin alona bayan malam ya yi babin tsarki kafin ta ya yi babin ruwa ya yi babin abin yin alola ka samu ruwa ka ɗauki abin yin alola ka ɗebo ruwa ka je bayan gida ka gama duk ya ana jin yanzu kuma ka tsugunna za ka yi alola ne Allah da da sallallahu alaihi wa sallama za su koya maka ya za ka yi alola malam shi kuma a nan kamar yadda sauran malamai suke yi malaman fikihu Allah ya mutu rahama za su karantar da mu yaya manzan Allah da ubangiji suka karantar da mu yadda ake alola an fahimta don haka sai ce babu lulu حيث أذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوضوء zan yi maka bayani akan matsaloli da hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suke da alaƙa da alula shine babu alwudu'u shine alula alwudu'u kalma ce da muke amfani da ita a shari'ance amma a larabci an ciro ta ne daga alwaza'a alwaza'a shi kuma ne albaha'u wal husn wal jama abu mai kyau ko ayi abu cikin ban ya burge ka ya baka sha'awa ya zama yana da kyan gani shi ake ce alwaza'a daga shi ne aka ciro karmar alwuzu an yi amfani da wannan kalma A gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar alwudu kamar yadda ya zo a cikin sunna saboda kasancewar alula yana tsaftace ka yi kyan gani sannan kuma yana tsarkake ka a wurin ubangiji sannan kuma yana haskaka ka a nan duniya da lahira an fahimta ko abin da ake nufi da alwudu kuma a istilahin malaman fiqhu shine al والمسح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة wanke da shafa waɗansu gaɓoɓi na musamman a wata siffa ta musamman da niyya ta musamman wannan shi ne ake nufi alola ana wanke waɗansu gaɓoɓi gaɓoɓin da ake wankewa su ne alyadani walwajibu warjulani ƙafa da hannu da fuska su ɗaya ke wanke sannan ana shafa kuma arra'asu kai kamar yadda kuma ake shafa kan rawani a madadin kai din sannan ana shafa kan safa ko kan tuffi a madadin kafa wannan shine wuraren da ake shafa shi ma nan alghaslu shine imrarul ma'i alal udwi a tsora ruwa a zuba ruwa akan kan yaba sannan a sa hannu an gane ko wato a zuba ruwa a kan shi ne almasu ko da ba a shi ba ya zama almasu almasu kuma shi ne wato hannu imraru abin eh, nan imraru yadil muballala alal hudu ya hannu wanda take da jika a shafa ta akan gaba shi ake nufi almasu to alola Ka haɗa waɗannan abubuwa ko wuraren da za a shafa ko wuraren da za a wuri a lolatin nan Allah maɗaukakin sarki shi shar'anta ta da kanka, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya shar'anta ta a cikin suna babban dalili akan alola a cikin alqur'ani shine ayar suratul mai ya wa na amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق واستقوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا ودن بسكي إيماني إذا كنت تاشي دومين إن صلى تغير نفسي wanke fuskokinku wanke hannayenku zuwa ku wanke a ku shafa kawunanku sannan kuma ku wanke kafafunku zuwa cikinsu wannan shi ne abin da Allah ya faɗa a kan alola a cikin alƙur'ani shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana cewa sallah ba ta inganta sai da annabi hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya karbar sallar duk mutumin da yake da hadasi bai da alwala har sai yayi alwala kana hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim hadisin al-musii'u salata annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace masa idza kunta ila salati fatawadda yace masa duk lokacin da za ka tashi za ka yi sallah to fa sai ka yi alwala ko kuma fa asbidil wudu'a to ka kyauta ka cika alwala an fahimta ko to wannan su ne dalilan da suke nuna cewa alwala farilla ce ko kuma sharaɗi ne kafin sallah ta inganta malaman musulunci sun yi ijima'i gaba daya cewa alola sharadi ne kafin alola da inganta kuma sun yi ijima'i cewa duk wanda ya yi sallah ba tare da alola ba ya yi babban laifi an fahimci wannan ko kuma baya halatta kuma sun yi ijima'i cewa sallar ba ta yi ba idan aka yi ta babu sannan kuma alola Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta ta wannan al'umma amma ba mu ne tsawo ba waɗanda suke bayan mu kuma sun yi alwala amma yaya alulan su take kamar yadda Allah ya nuna mana cewa azumi ma ba a kan mu aka fara ba kutiba a yanzu mun siyam kama tuba alal ladina min qabli sallah ba ba mu ka fara ba annabawa da yawa su ma sun yi sallah wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat kaga zakat ma wasu suna yi azumi ma wasu suna yi to alwala ma wasu suna yi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wato na na tsara matar annabi ibrahim lokacin da ta zo wajen wannan sarkin yana nufin ya kwace ta sai ta je annabi ta salama ce sai ta yi alola tukunna ta shiga wurinsa sai ta yi addu'a ta ga nuna cewa kuma suna alola alola kuma tana da falala mai girma babba daga cikin falalanka shine alola kafara ce gare dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa duk lokacin da mutum ya zo zai yi alwala inda ya ɗauko abun alwalansa yana wanke gabobinsa to kowace gaba ya wanke yana wanke zunubin da ya aikata da wannan gaba a yayin da ruwa ya zuba to zulubin da ya aikata da wannan gabar shi ma ya wanke haka babbar ta sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar alwala ga mu wannan al'umma din wadda khususiya ce ta mu sauran al'ummomi da suke da Allah su ba a shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min aqali yace lalle ne al'umma ta a ranar kiyama za a kira su ne a farfajiyar kiyama za su zo suna hasken fuska da hasken kafafu da hannu min asarin wudu saboda gaɓoɓin da guraben inda suke wankewa a hannu to aka dukkan mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane mu ya gane mu kan al'ummar sa ne shine ta hanyar wuraren da muke wankewa a wurin Allah da haka ne annabi zai sani ba sai ka faɗi sunanka ko an gabatar da kai yana ganin ka zai gane kai dan al'ummar sa ne saboda fuskar ka da hannayenka da kafafunka za su rike kalli a ranar Allah ya samu cikin wannan to wanda ya nuna mana halalar da Allah take da ita a nan duniya da kuma bayan duniya to shine malam yake bari ya koya mana wannan alwala a cikin babin alwala malamai sukan kasa shi babi babi akwai babu sifatin wudu babin yaya ake yin alwala akwai babu fara'idin wudu babin menene farilla farilla a cikin alwala akwai babu sunanin wudu an gane da sauransu shi malam sai haɗa su gaba ɗaya ke babu wudu ga alola a dunkule shi sa muke su ruwa mu yi kokari mu dunkule ta ana ya bada da cewa la yasifu wudu wa la ghayruhu min al ibadati illa an yamliya tabbas alola ba ta inganta haka kuma sauran ibadoji waɗanda ba alolan ba ba ta inganta sai mutum ya yi sai kawo hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna mal a'malu binniyat wannan hadisi ne ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare ya da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka ba sa danganta sai da niyya yace kuma kowane mutum niyyar ta ake bashi aikinsa samun ladarsa yana da alaƙa da niyyarsa gwargwadon can niyyar gorgodon gwargwadon can niyyar gwargwadon can aikin da inganci gorgodon rushewar niyya gorgodon rushewar aiki an fahimci wannan sannan ba a baka komai sai abin da kai niyya abin da wani ya niyya ba shi za a baka ba sai abin da kai kai niyya ana fahimta da kyau wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kunshe da wato hukunce-hukunce na shari'ar musulunci kuma suna ɗaya daga cikin hadisan da aka ɗauke su a matsayin wato su ne kamar uwaye na dukkan shari'ar musulunci musamman kuma a cikin babu fiqh shi yasa imamu shafi'i yace hadha alhadithu yadkhulu fi 70 baban min abuwa abwab alfiqh wala hadisi zai shiga cikin babi 70 na babu fiqh saba'in din nan ba wani iyaka ka kirga ba ne zai iya shiga cikin kusan kowane babi da suke sannan kuma bayan haka wato wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da aka ɗauka ko ayoyi da aka ɗauka a matsayin dalilai da aka cire alkawaidul fiqhiyyatul khams wato ka'idoji na fiqh na fiqh guda biyar alkawaidul kulliyatul kubra ka'idoji mafiya girma waɗanda suka haɗi dukkan hukunci na shari'ar musulunci na fito yana cikin su to innamal a'malu binniyat shi yake wakiltar al'umuru bi maqasidihi saboda haka hadisi ne mai faɗi wanda lokacin da ba zai ba mu dama mu shirya kawai sai dai mu faɗi cewa malam ya kawo shi a nan kamar yadda ake kawo shi a cikin kowane babu an fahimta ko imamul bukhari da wannan hadisin ne ya buɗe littafin kamar da muka sani kuma littafin imamun nawawi arba'una hadisan da shi ya buɗe littafin sana riyadu salihin da shi ya buɗe saboda wannan hadisin kusan wato ya shiga cikin kowane bani yana da alaka da aƙidar mu kuma yana da alaka da aikace aikacen mu yau da kullum na ibada kowane aiki niyya take bambanta haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai sun kuwa yayi sujada ya zama kafin ya shiga wuta saboda su jada guda ɗaya wani zai tutu ya yi su jada kuma duka iri ɗaya suka yi shi kuma zama mai tauhidi ya shiga aljanna saboda su jada guda ɗaya niyyar su ita ta bambanta amma duka su jada iri ɗaya ce shi ne a kibu kuma a sa goshi a ƙasa wani ya yi wa Allah wani kuma ya yi wa wani wanda ba Allah wanda ya wa Allah ya yi tauhidi sai ya samu aljanna wanda ya wa wanda ba Allah ba ya yi shirka da kafirci sai ya shiga wuta jama'a an fahimta to niyya ita take raba haka kuma mutumin da ya tsuguna ya wanke hannaye bayan ya yi noma ko ya yi aikin da ya sa ya taɓa kula yana sai wani. wanke da ya tsuguna sai ya wanke hannaye sai kurkure baki saboda akwai abubuwan da suka taɓa shi ko kuma yake sai wanke bakinsa sai wanke bakinsa ya goge ya shaƙa hancinsa saboda ya shashaki wani abu na kura wanda yake sai ya cire sai wanke fuskarsa ya wanke hannaye ya shafa kansa saboda kura ko tokar da ta taba ya shafa kunnensa saboda bai so a ga alamar fari-fari sai ya wanke kafafunsa kai ma da ka zai alala irin haka ka yi amma naka sunansa kwaskwari ma naka alala inda mutum zai tsuguna ya yi irin wannan da niyyar ya wanke gaɓoɓin da yake so ya wanke su bayan ya yi aiki da za a kira sallar a azhar bai ita salla ba saboda bai yi niyyar alwala kai kuma da kai naka a lokacin gashi ka wanke gabobin da ka taba sakamakon kayi kura kuma gashi kuma ka yi niyyar sallah shikenan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma an fahimta don haka dole sai mutum ya yi niyya ya ne ake niyya shine ka kudurta a cikin zuciyarka a lokacin da ka zo za ka yi ibada cewa ga abin da za ka yi bayan ka tuna ubangiji a lokacin ka tuna cewa wannan abin za ka yi shi ne saboda allah wannan shi ne bangare na farko bangaren bangaren aqida da na alaka kaminka da ubangiji wa ma umiru illa ne ya abu li ya'budu da na lahu don haka sai ka tuna cewa saboda allah za ka yi sallah alola wanka azumi zakka kowane irin aiki a daidai lokacin da za ka yi sai ka tuno ubangiji cewa saboda shi za ka yi ka gama bangare da wannan akwai wuya ne ba wuya wani yana nuna sai ka tsaya ka nutsu kafin ka yi kawai ka ji cewa a ranka ka kudurta a ranka cewa wannan wa Allah za shi ne bambanci ka da lokacin da kai ka zo yin azumi ka yi niyyar wa Allah za ka yi wani kuma ya ce ba zai ci abinci ba yau kwata-kwata gobe ma ba zai ci ba saboda yana yajin cin abinci ai kuna jin su a rediyo wani kuma da bai samu abincin bane ba zai ci ba me ya bambanta ku wannan nasa ibada wannan nasa kuma ba ibada niyya din ita ce ta bambanta haka lokacin da ka zo za ka yi wanka wanda ya kawo ruwa ya fara a jikinsa ya yi irin yadda kai ma ka yi amma sai daga baya sai zo ya tuna cewa ai yayi mafarki kuma bai yi wanka ba amma sai kuma da da zafi ya wanka kafin ya fito kuma irin wanda mai ba yake yi shi ne. amma ya manta a lokacin da ya tuna cewa zai yi wannan wankan don jaraba. ba sai ya ya rage wannan me ya hana niyya kawai bai tuna ba a zuciya an fahimci wannan da kyau ma'ana mutum ya zo ya yi sallar la'ana raka a hudu ake irin sallar azhar ba babbanci tsakaninka da sallar azhar da ka ga mutum yana yi ko akwai ya yi sa gaba ɗaya ya yi niyan sallar la'asar sai da ya gama an jima sai suna ta aje a gari ya zai yanzu sai ya ce wannan wanda ya yi ya fasa ta zama a zartun da duk iri ɗaya ne ka yi ba ne bambanta su niyya kawai saboda ka niyya tana da muhimmanci kwarai da gaske amma niyyar nan ba ta da wuya kawai shine a lokacin da za ka yi aiki ka tuna ubangiji ya zama saboda Allah ka yi saboda kai ya zama kayi don wani ne sannan a lokacin da za ka yi ka tuna cewa wannan aikin za ka yi shi nan tuna cewa ga aikin da za ka yi shi da niyya kuma duk wanda ya tashi ya yi alamar ta zai yi abu ai ya tuna zai yi an fahimta wannan shi ne alamar cewa mutum ya yi niyya shi yasa ranar da ke faɗi cewa kuskure ne da mutane ke yi mutum ya zo zai sallah sai ga yaran Allah wai na zai biya ne sai ce da yi mafi ya tashi Allah wa ko sai an yi sallah an yi za a yi sun ba zai ga an yi salama da sai ya tashi wannan sun ba lokacin da ka zo Allahu akbar kana tuna sallar azhar kuma kana tuna ubangiji ke fa ka gama sallah ka gama biya an fahimci wannan jama'a shi yasa yace wala ghayruhu min al-ibadat haka kuma wani ta wanda yake cikin ibadoci malamai sun ce ibadoji sun kasu shi akwai al'ibadatul mahdha akwai al'ibadatu ghairul mahdha yace wala ghairu min ce yana nufi al'ibadatul mahdha ibadoji waɗanda suke tsantsan ibada ba akwai ibada tsantsa akwai ibada ba tsantsa ba ibada tsantsa ita ce wadda zallar ibada ce ba da wani abu na al'ada ibada gairul mahda ita ce wanda tana da kaso na ibada kuma tana da kaso na al'ada sai suka ce duk aikin da yake ibada ne wanda bai da kaso na al'ada ibadatu ba'da to waɗannan biyan da ke tarkatar ila duniya ita ce wanda dole ke an yi niyya in babu niyya aiki ya baki. amma alibadatu ibadatu mahda ibadar da ita ba wato tsantsar zallar ibada ba ce akwai wani kaso na al'ada a ciki ita ko ba kai niyya ba ta yi ya bambancin yake ne na faɗi sallah ko sallah ibada shi tsantsa ko akwai al'ada a ciki wanda ba musulmi ba za ta iya ganin na irin wannan motsin da muke yi kai haka sai tashi kana ka ba wanda ba a taba ganin wannan abun ba sai da musulunci ya bai ce ayi sunna wanda bai musulunci ba za ka taba ganin shi yana haka Wani ita ce al'ibadatul bahra an fahimci wannan amma wanke na jasa a jikin tufafin ita ibada ce tun da annabi sallama ya umarce mu kamar da muka karanta a babu ibadatul najasa sannan akwai wani bangare na al'ada wanda ba musulmi ba in kashi ya taba shi yana wankewa zai wanke in fitsari ya taba shi zai wanke zai wanke za ka kawar da najasa akwai wani bangare na al'ada duk da cewa ibada ce to ita wannan ba ta bukatar niyya kuna fahimta da kyau kamar yadda sallar ka ta azaha da ɗazu na bada misali akan kamar da nan sai wani yace maka to ai ni kuma na yi sallar azahar sau duniya na yi ɗaya ni ɗaya sai na ga na ɗan sai na sake jin ai tun da yin haka ko to aka sallah azan nawa waye biyu sai ce to na baka da dan ka karba ba kai yi ba saboda ibadatul mahda amma ka dauko wandon ka ta sai ka ce cap na kula cewa wandon nan akwai na data sai ma ka ce ai na wanki, wanki ta yi ko da yi ba ka yi ne ka gabata bukatar niyya kun gane bambanci ko kana ta ya a shanye sai ruwan sama ya tsaye da ka shi ne wani rasa kawai ya an fahimta da kyau wane yana bin ka bashin naira dubu ɗaya daga baya sai kuka haɗu da abokinka sai ce maka wani yau ne mutum yana wani sai ce ta kunyar sa nake jera jira dubu daya ban biya sai ce ai na biya maka dubu ɗaya na biya maka dubu daya biyan ya yi tsoke ba ka ya ne saboda koda mutum ba musulmi ba zai biya bashi ko da Allah bai umarce ka ba dama in ana bin ka bashi dole ka biya wannan shine ma'anar al-ibadatu bainul ma'da ibada ce biya amma kuma ba zallan ibada ba ce akwai wani haƙƙi akwai wani bangare na al'ada waɗannan su ne ba sa bukatar niyya kuna fahimta da kyau to shine malam anan yake ce mana alola ba ta inganta sai da niyya da ita da sauran ibadoci wato irin ibada kenan al-ibadatu al mahda an fahimta to shin alola ibada ce mahda ko ibada ce gairu mahdha abin tambaya shi ne na ba da misali akan wani da ya yi aiki jikinsa ya taɓa kura da ya zo wani ta ga bai niyyar addini ba amma za ka iya samun mutum haka kawai zai raka a hudu ba niyyar addini ba ka taɓa ganin haka sai dai mahaukaci ne an fahimci wannan wajen wannan dalilin ne ya sa sai aka samu saɓanin cewa shi alola ibada ce mahda ko ibada ce gairun mahda waɗanda suka ce ibada ce mahda kamar nan amana sai suka ce dole sai ka waɗanda suka ce ba ibada ba ce mahda sai suka ce ba dole sai ka ba kamar biyan bashi wannan shi ne matsabar imamu abu hanifa da su sauri thawri suka ce a lola wato ba ibada ba ce maka saboda kana wankewa ne don kai asa, sallar din ita ce ibada ba amma wanke jikinka wannan suka ce da alola da wanka waɗannan babin tsafta ne tsafta kuma dama ko da shari'a ba zo da shi ba al'ada ta zo da shi ana fahimtar wannan da kyau amma jumhurin malamai ita ce masabar imamu malik masabar imamu shafi masabar imamu ahmad anan dukkan su suka ce tattakiru ila niyya dole sai da niyya saboda ibada ce mahsa me dalilin su shine da kwaskwari ma muka sani ba san sunan wannan abun da muke sunanta al-wudu kuma wannan luka ce shar'iyya sannan abu ne yake nuna cewa ibada ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman a wata riwaya sai ce alwudu shakrul iman wato tsarki shine rabin imani tsarkin ne yana da alwala shine rabin imani imani kuma shine sallah saboda Allah ce wa ma kana lahu yuzi a ku Allah yana yana nufi wa ma kana lahu yuzi a salatakum ilal baitul maqdis kaga sai zama as-salatu sunan ta imani sai ce alwudu shakru salati alola rabin sallah dukka kuma sun yarda cewa sallah mai cece ibada ce mahda don haka alola sun da shine rabin da dole ita ma ibada ce mahda sannan tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana yi tana wanke maka zunubanka kaga zama ibada ce inda ba ibada bace ba za ta zama ta wanke ba sannan ibada ita ce abinda Allah ya yi umarni kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu abinda Allah yake so kuma ya umarni da shi don haka Allah ne kuma yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fa fa fa tunda ya yi umarni ya zama ibada ce jama'a an fahimta don haka dai wannan zance shi ne ya fi rinjaye cewa alola da wanka dole ne an fahimci wannan sannan malam yake sai mutum ya ce bismillah sai mutum ya bismillah wannan bismillah din sunna ce a nan wurin malam kamar yadda ya faɗa a can gaba amma fahimtar imamu ahmad ibn hanbal shi shugaban masaba shi ne ita bismillah wajibi ne ba kawai sunna ba ita ce kuma masabar ishaq ibn rahuya ita ce masabar da yawa daga cikin malaman hadisi ita ce masabar wato zahiriya cewa wajibi ne me dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani hadisi ne cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato abin nan la wudu aliman lam yadkur isma Allah alayhi ba alula da duk wanda bai ambaci sunan Allah ba a wannan hadisi a wurin waɗansu malamai bai inganta a wurin waɗansu malamai kuma har haɗa riwayoyin da zai iya zama haka cikin waɗanda suka hassana shi akwai mamu shankali akwai mamu ibn al-qayyim akwai muhammad nasir bin al-albani da sauransu Allah musu rahama waɗansu kuma suka ce hadisin nan bai inganta ba ka bai zama da dalili su kuma sauran malamai jumhur suka ce ko da ya gama dalili ba wajibi ne suna. hadisin yana nufin cewa la wudu a kamilu alwala ba ta zama ta gama cika ba sai mutum ya samu bismillah saboda bismillah sunna ya kamata ta zama alwalan ta cika don haka ya kamata a samu bismillah suka ce haka manzon Allah ta sarrafa yake me dalilin ku suka ce abinda Allah yake so dole a yi bismillah ya kan faɗa Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba a yi yankan da sunan Allah a kai ba a baci sunan Allah wajen yanka shi ba kaga Allah yana so a yi bismillah dole sai yace kada ku ci kuma yace fa kulu mimma Allah ismullahi alayhi amma da Allah ya zo alwala sai Allah ya yi alladina mun idan kun tu ila salati fasulu kuna yin alwala ku fara a kan sai dole a yi bismillah don haka in wani dalili ya zo da bismillah ya zama sunna ce an fahimta suka ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo koyar da alwala wa almusiku salata sai ce innahu la tasuku salatu li ahadin Sallar ɗayan ku ba ta inganta sai yayi alwala sai ya ce masa bari koya maka yadda za ka yi alola sai ce in ka zo yin alola ka yi kaza ka yi kaza sai bai koya masa ake bismillah sai suka ce bismillah inda wajibi ne ba Allah ba ko ba kuna gane ba? tsarin abu shine Usman ibn Affan da cikin Bukhari da Muslim Allah ya ƙara yarda gare shi ya zauna ce ku kawo abun alola in koya muku yadda manzon Allah yake alola yana kawowa sai ya karkata sai ya wanke hannayensa ya kurkure bakin da ya shaƙa hanci ya wanke fuska ya wanke hannaye ya sha kai ya shafa kulle, ya wanke kafa sai ya gama bai ce bismillahi ba sai suka ce ya nuna cewa ya faɗa da abin sa a turce saboda dama ba wajibi ba inda wajibi ne da sai ya yi bismillah jama'a an fahimta za ka bismillah menene nan kun yarda wa yabzilu fahimta salata sai mutum ya wanke tafukansa sanku an fahimta wannan bismillah ɗin da aka ce a yi da ta zama suna a yaushe ake yin ta daidai lokacin da zaka fara lola. ba wai kawai daidai lokacin da ka zo kawai kake bismillah saboda suna ce ta manzon Allah su salama duk abin da zai yana ambaton sunan Allah kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkuru Allah ala kulli ahyani sannan ku gane cewa bismillah ake cewa ba bismillahir rahmanir rahim ba bismillah kawai ake yi kamar yadda na gaya mana a cikin babin shiga ban ɗaki sannan sai mutum ya wanke tafukansa sau uku yaya ake wanke tafukan nan shi ne mutum abin da mala ya faɗa a nan ya karkata ruwa ya zuba a hannunsa na dama wannan ruwan tawa'un daga buta zai karkata ko a famfo zai tara ko zai ba ne daga cikin wani abu idan da ba hannun a wanke ke idan hannunsa ba a wanke ke ba to manzon Allah ta kalama baya tsoma hannu a cikin abin alola har sai ya wanke hannunsa sau sai ya wanke a waje ana fahimta da kyau amma in hannunka dama ta wanke to kana iya tsomawa a ciki don haka sai mutum ya zuba ruwa a hannunsa na dama sai ya haɗa hannun daman da na hagu sai ya wanke ya ake wankewa shi ne mutum yana wankewa yana cuɗawa yana kuma tsefewa ta yadda ruwa zai gangara ta tsakanin kowace yatsa sannan kuma duka hannu, har zuwa wannan iya wuyan hannu wajen wuyan abu jama'a an wannan wannan mutum in ya yi haka ya wanke su dukansu biyu ɗaya ke sai mutum ya sake karkatawa yanzu zuba. sai sake haɗa su duka biyu ya wanke nawa kenan biyu kenan sai sake yin haka ya zama nawa uku in ya wanke nan sau uku ya wanke nan sau uku ya zama nawa shida to yanda ta fi dacewa a sunna yanda Usman ibn Affan yace ya gama manzon Allah ta salama yayi shine ka haɗa su duka biyu ka wanke su sau ɗaya sau biyu sau uku duka tare jama'an gane wannan to masabobin da suka ce za ka wanke ɗaya sau uku ɗaya ma sau uku amma mazhabar da take a haɗa ta fi karfi saboda ita ta fi kusa da yanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ake cewa kafai ne wanda ta fuka an gane wannan sai mu ji abu na biyu sun ta tamadmadu sannan sai ya kurkure bakinsa wa ya tanshiku ya sheka hancinsa salatan ta uku sai ma ya kara da cewa ubaina ha zai haɗa su ukun nan ne wato kurkurewa da shakawa da facewa bai karfatin wahidati ta hanyar kamfata kwaya ɗaya au talatin ko sau a wurin bai karfatin au talatin wahidatin ɗin an tabbatar da ita a wannan lokacin kuma ya fi dace mai mala yake nufi shi ne in ka zo sai ka tamfara butarka ko ka ko ka ɗebo ka a hannu ga ruwa a ka ko sai ka zuba a bakinka in ka zuba a bakinka mai zaka yi zaka da bakinka abin da ake nufi da shi shine idaratul ma'i bil qalbi shine ka ka gauraya ruwan a cikin bakinka ya ake gaurayawa shine ka kurkure kowa ya iya an fahimta ka gauraya wannan ruwan a cikin bakinka ta yadda dukkan wani abu mai ɗanɗano a cikin bakinka za ka daina jin ɗanɗano an fahimta ko da baka ji a farko ba in ka ji in ka ƙara yi za ka wannan shi ne kurkuren baki sai ka zubar ai a hannunka akwai damshin ruwa ko to ba sai ka sake ɗebo wani sabon ruwa ba wannan damshin na hannunka sai ka shaƙa hancinka da shi haka an fahimta sannan kuma sai ka sa sai ka sake tace wannan shatsawar ita ce wannan ɗan damshin ruwan da za ka ja iska zuwa cikin hancin sannan fashewa kuma shine iskar da ka ja ɗin ita za ka sake mai da ita in ce ka mai da ita ba ina nuri zuwa ka ka tsaya baka ja numfashi ba a'a iskar da ta kai ruwan ita ce za ka dawo da wannan damshin ruwan waje saboda ya zama ya wanke ko ya tsaftace abin da ke cikin hancin ba a tsora maka cewa sai kasa ka kwakwale ka wanke ba wannan shakawar da kai ta jama'a an fahimta wannan facewar da zaka yi kana iya yi da hannun hagu kana iya da hannunka na damar da kai da shi don haka bi kaftin wahidin au bi kafai ko da hannu ɗaya ko da hannu biyu amma bi karfatin wahida kan fata ɗaya kamfata ɗaya nan ita ta ishe ka kurkure baki da shaƙa ne ana fahimta idan kuma ka kurkure bakinka sai ka zubar sai ka sake ɗebawa sai ka shaƙa ka raba biyu kenan ko in kai haka ya yi. amma suna ta fi nuna cewa wannan matsabar ta fi inganci shi ne cewa a haɗa su yi. an fahimci wannan da kyau dalili akan wannan shine hadisin Usman ibn Affan din nan wanda ya hadisin Tawban din cewa hadawa yayi da kurkure baki da shaka hanci duka riwayar Abdullahi ibn zai ta fitowa da shi filima yace ya tamazmazu wa yastanshiqu wa yastansiru bi gharfatin wahida yana kurkure baki yana shakawa yana fata duka akan fata daya wannan lafazin shine shi ma malam ya amfani da ta'ala don haka ta fi dacewa da wato yadda hadisi ne da wannan da wancan wani ne fi sauki wannan din dama ya fi sauki kuma ya fi dacewa da sunna jama'a an da wannan don haka sai ka kurkure sai ka shaka sai ka fashi za ka yi haka ne sau ɗaya ko sau uku abin da ya sa ne ya ce sau daya ko sau uku daga nan har zuwa ka gama a wajen wanke hannu shi duk yadda ya yana wanke sau kuke amma daga kan kunkuran baki har zuwa ka gama alola idan guda ɗaya da kai na farkon nan ta wanke iya gwargwadon wajibi da ake nema to ba sai ka ƙara na biyu da ba ya nuna cewa ya halatta in ka zo wanke fuska duk da cewa za mu zo fuska in ka wanke sau ɗaya saboda fuskar ka dama tana da damshi ko ka fito daga wanka ko kuma dama fuskar ka ba ta da ba ta da gaske ba kura sai ka zuba ruwa sai ka wanke sai yawan wanki daya shi ke nan yayi don ka kana iya alwala tun daga farko har ƙarshe da wanki nawa dai daya kana iya yi da wanki nawa bibi kana iya yi da uku duka kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kana iya kuma yin wani wata gabar sau ɗaya yayi wata gabar kuma sai ka tsara biyu wata gabar sai ka gaba sai ba sai ka kai uku amma ku gane wani abu a wankin farko ake so tun da wankin farko ne na wajibi a wankin farko ake so ka gama ko ina ka zama ya zama sauran dauraya za ka yi ba wanki bi ma'ana in ka zo wanke fuskar ka ka zuba ruwa ta yadda zai zama ka da ko ina ba wai in ka zo misali sai ka wanke ka haka in ka zo na biyu sai ka yi haka in ka zo na uku sai ka yi haka a sai zama ka cika a ba haka ba a na farko kai haka ko ina ya samu sai zama na farkon nan ka gama da wajibi na biyu sunna na uku mai jama'a an gano wannan sosai to shi ne yake wai duk wannan abin za ka yi shi ne bigar garfati ko da kamfata ɗaya ko kuma da kamfata guda uku wannan kurkuren bakin da shaƙa hanci da faciya manzan Allah su kai ya umarni yake idan ta wasa ta kamar in kai lura lallai sai ka kurkura baki sai malamai suka ce kurkuran baki wajibi ne kan ko sunna waɗansu sai suka ce sunna ne waɗansu kuma sai suka ce wato wajibi ne waɗanda suka ce sunna ne suka ce saboda wato a cikin alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki bai ambaci kurkuran baki da shakan hanci ba Allah ya fara daga ne daga wanke fuska sai zama wanke fuska shine wajibi inda aka fara amma kurkuran baki da wanke hannaye da shakan hanci duka ba wajibi ne waɗansu kuma suka ce a'a wajibi ne tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kurkuran bakin nan ya ambaci kurkuran bakin nan ya ce kai al'amru kuma yadda wuce. haka kuma aka samu kuma wato saɓani akan shaƙan hanci shi wajibi ne ko ba wajibi a takaice dai in kai alola tunda ba a taɓa samun annabi salama ya yi alola ya bar wanke hannaye ko ya bar kurkuren baki ko ya bar shakan hanci ba karka yi alola ba tare da kayi shi shi nan ka zauna lafiya zama an fahimci wannan da kyau don haka wanke hannaye da wanke fuska da ai da da kurkuran baki da shakan hanci waɗannan sunnoni na farko waɗanda da su ake fara alona a kansu ne za mu tsaya saboda su ne lokaci zai ba mu idan mun zo darasi na gaba za mu ƙarisa yadda ake yin alona har zuwa ta da kuma abubuwan da malam ya faɗa na matsalolin da suke da alaƙa da wannan abin da muka ɗan fahimta a cikin wannan shine cewa alola ɗin nan wajibi ne mutum ya mai da hankali da ita kasancewarta sharaɗi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi qubul Allah baya karbar sallah ba tare da tsarki ba tsarki nan kuma shine alola an fahimci wannan ko alolan nan dole ne sai an same ta kafin sallah ta inganta sannan in ka zo a alola annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa asbibil wudu ka kyautata alolarka kada ka yi alola laga-laga kada ka yi alola da gaggawar da za ta sa ka bar waɗansu ga kofi ba ka wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqab minan nar azaba da tabbata ga waɗanda suke barin digadigan su ba su wanke ba a wajen Allah don haka ka tabbatar da cewa kowace gaba da ake wankewa ka kyautata ka inganta wanke ta saboda ka ta yi kyau domin saboda ka ta yi kyau abin da ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya mu lada ya samu aiki da shi kuskure Allah ya kai mana subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh